بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكيء فقال أف لك أف لك فظننت أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته سائيا على آل فلان فغل نمرة فدر الآن مثلها من نار وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تف تقرض شفاههم بمكاريد من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمة من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وفيه أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم وفيه ايضا انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلنا يا رسول الله امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha wa fihi aidan anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li jibril ma li lam ara mika'ila dahikan kat qala ma dahika منذ kuliqatin nar wa fi sahihi muslimin anhu qala qala rasulullahi sallallahu yuta bi an ami ahli duniya min ahli nar fa yusbagu fi an-nar sabghatan thumma yuqalu lahu ya adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fa yaqulu la wallahi ya rab wa yuta bi ashaddi an-nas bu'san fi ad-dunya min ahli jannati fa yusbagu fi an-nar sabqa fa yuqalu lahu ya adam hal ra'aita bu'san kat.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 cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba 26 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karanta littafin adda'u waddawa ko aljawabul kafi liman sa'ala anil عن الدواء الشافي واللفر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wanda wannan ne darasinmu na ashirin, a jerin gwanon majalisanmu a wannan masallaci kuma wannan ne na 196 idan bamu manta ba gabar da ibnul qayyim yake tattaunawa kanta shi shine magana akan waɗanda suke rudar kawunansu su ci gaba da laifuffuka su ɗore kan laifuffuka suna sani amma suna yin uzuri ko suna hujja da cewa Allah ta'ala mai rahama ne ko mai gafara ne a lokacin kuma da suke mantawa cewa shi mai tsananin ukuba ne shadidul iqab ne la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne kuma kamun sa da azabarsa babu wanda ya isa ya ture ma mutanen da suke masu laifuffuka suna mantawa da cewa Allah ta'ala ya tanadi azaba ya tanadi gidan wuta da irin azabar da ya tanada don masu don masu yi masa laifi don masu saba masa ba za a yi wuta haka nan babu mai shigarta ba dole akwai masu shiga akwai wanda za su shiga su da wama har abada akwai kuma wanda za su shiga saboda sun yi wasu laifuffuka duk da cewa akwai imani a zuciyarsu za a wanke su daga waɗannan laifuka kafin su shiga aljanna mutane suna mantawa da wannan to shi ne yake gaya mana irin nasussuka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da da sahabbansa irin azabar Allah da kuma wasu da suka saba wa Allah kuma ubangiji ta'ala bai kyale su ba ya kama su akan laifukansu ya yace wa qad thabata fi sahihayn min hadith usama ibn zaid ya tabbata a cikin littafin bukhari sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace naji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamah za a zo da mutum a ranar gobe kiyama kafin nar a jefa shi cikin wuta fatandaliqu fatandaliqu aqtabu batnihi hanjin cikinsa su zubo su zazzago fayaduru finnari kama yaduru alhimaru raha sai ya rika zagayawa yana ta kewaye a cikin wuta kamar yadda jaki yake kewaya dutsen nika fayutifu bihi ahlun nar ‘yan wuta su zagaye shi su yi masa ƙawanya faya kuluna su ce ya fulan ma asabak ya wani me ya same ka ne alamta kun ta'muruna bil ma'ruf ashe baka kasance kana umarta mu da kyawawan ayyuka ba watan hana anil munkar kana hana mu mummunan aiki Kulu sai yace kuntu amurukum kuntu bil ma'ruf wala ati na kasance ina umarta ku da kyakkyawan abu amma ni ba na yi wa anhaakum 'anil munkari wa ati in hana ku mummunan abu kuma ni in yi wani hadisi kamar yadda kuka gani hadisi ne sahihi yana cikin sahihain hadisin usama ibn zaid wanda abu idris al-khawlani al-amash an abi idris al-khawlani an usama ibn zaid lokacin da wasu suka cewa usama ibn zaid zamanin sayyidina usman cewa mai zai hana ba zai shiga wajen sayyidina usman yayi masa magana game da abin da ake faɗa ba sai ya cewa mai gaya masa wannan maganar yake cewa shin ba zan yi masa magana ba sai ka ji to ba zan buɗe ƙofar ba zan zama ni ne farkon wanda zan buɗe wannan kofar ba kuma babu wani mutum da zai zama shugaba a kaina in ce khairun nasi in fito in ce anta khairun nasi kai fa kai kafi kowa sannan sai ya ce ji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa sai ya faɗi wannan hadisi wato wasu ne suka tare shi a matsayin da yake da shi a gurin Uthman ibn Affan wanda shi ma Uthman ibn Affan ya ga irin matsayin ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ba wa zaid ibn sabit da kuma ɗansa usama saboda haka yana daga cikin waɗanda suke keɓanta da usman ibn affan lokacin khilafarsa su ba shi shawarwari idan sun ji ana wasu maganganu a waje wanda ya shafi shugabanci da tafiyar da sha'anin al'umma idan na gyara ne zo su gaya masa domin a gyara idan wani ne yana ba daidai ba su gaya masa domin ya gyara wannan abu ya hana wannan wanda yake yin ba daidai ba wato dai su khawasu ne khasatu ne su ne masu ba shi shawarwari to mutane suna ga yana shiga yana fita sai suka zo da wani korafinsu sai suke cewa ba zai je ya yi wa Usman magana akan wannan ba ko wani abu da suka ji ana tuhumar Usman da shi cewa ai yana kaza yana kaza kamar yadda eh, aka fara tuhumarsa ko aka rika tuhumarsa na cewa yana yana shugabantar da danginsa yana ba su mukamai yana barin waɗanda suka cancanta irin dai wannan jita-jitar za ka zo gurin usama ibn zaid ake ce da shi ba za ka shiga ka gaya masa ba sai yake cewa ba zan yi masa magana ba sai na ji yadda ku wato wa ya gaya muku cewa ba ma magana da shi akan irin waɗannan abubuwa sai na yi ne kun ji sannan za ku yadda ina yi sai yake cewa to ba zan bude ba zan zama ni ne farkon wanda zan bude wannan kofar ba yana nufin ba zan zama ni ne farkon wanda zai bude yi wa wani shugaba na musulmi na siha a abin nan da kwakwazo ba da kururu tashi da yin tereransa cikin jama'a saboda sanin cewa irin wannan ba lalle ne ya haifar da ɗa mai ido ba ba lalle ne shi wanda za a gaya masa ta irin wannan sigar ya fahimta ba musamman ma shugaba wanda ake girmama shi saboda haka ya ce ma kuntu akuna awwala man aftahu hadha albab ba zan zama ni ne farkon wanda zan bude wannan kofar ba sannan yake cewa kuma babu wani wanda zai zama shugaba a kaina sannan in ce anta khairun nas kai kafi kowa wato ba zan zama munafiki ba wanda zan zo ina yaban mutum alhalin nasan ba daidai yake ba don kasancewar shugabana ne in fito ina bambadanci a gabansa ina ziga shi ina cewa ba ya shi ba wanda ya kai shi adalci mutumin kirki ne mutumin kaza alhalin na ba haka yake ba ba yadda za a yi in sabawa wato bakina ko na su sabawa abin da yake cikin zuciyata ko su sabawa abin da yake shine a ƙasa kowa yana gani ba zan yi wannan ba bayan naji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana fadar cewa rana gobe kiyama za a zo da mutum fayulqa fi nar cikuikuye shi a watsa shi cikin wuta fatandaliqu aqtabu batni saboda tsananin azaba hanjin cikin sa su zazzago da saboda azaba saboda tsananin kuna na wuta har hanjin cikin sa su zazzago fayaduru duru nari kama ya duru alhimaru birraha ko raha sai rika zagaya wato hanjin yana ta kwaikwaye hanjin yana ta zagaye kamar yadda jaki wanda ake daura masa itacen da ake nika da shi da can akan samu duwatsu guda biyu ɗaya kan ɗaya sai a huda tsakiyarsu sai a sa itace sai a rika zuba kuma gero ko tsabar da za a da da za a nika sai a ɗaura wa jaki shi kuma sai ya rika zagayawa wannan haɗuwar dutse da dutse ɗin sai ta rika nika tsabar da ake so a nika to sai ya rika yin irin wannan zagayen kamar yadda jaki yake zagaye wannan dutsen nika fayutifu bihi ahlun nar a daidai lokacin yan wuta wanda sun san shi tare suke amma su ma ga su yanzu a wuta shi ma gashi a wuta kuma shine shehi Shi ne babban malaminsu, amma ga shi a wuta shi ma ga shi a wuta su bai ka su wuta <laughs> da yana ubarta su da kyakkyawan aiki yana hana su mummuna ma'ana yana gaya musu ba sa aiki da abin da yake gaya musu yana cewa su yi kaza shi ne wajibi ba sa yi su bar kaza haramun ne ba kyau ba sa bari da haka suka tsinci kansu a wuta to sun san su bai kasu saboda haka su ba ta tasu suke ba sun san su bai suka yi to amma shi mai yayi tunda shi ne yake gaya musu ka su yi kaza kuma su yi kaza to shi yasa sai suka zagaye shi suka bebe shi faya kuluna ya fulan ma asabaka domin sun ga shi tashi ta fita su azabar tashi ta fita su tunda da duk iri ɗaya ne kila ba su yi mamaki ba to su sun ga nashi ya fi nasu gashi na yana ta wani kuri yana kobo a cikin wuta hanjinsa na jan ƙasa ce me yasa same kawa ne ya fulan wato suka kira sunan shi suka kira sunan shi shek ya me ya faru ko shehi me ya faru ko ustaz me ya faru ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf suka tuno matsayinsa a duniya ba kana umarta mu da kyakkyawan abu ba watan hana anil munkar kuma kana hana mu mummuna bai kamata a ganka anan ba ai su ba sa tunanin su mai kasu saboda sun san mai kasu ya umarce su ba su yi ba ya hana su sun yi to amma su ba su san shi ya yake ba fa yaqulu kuntu kun bil ma'arufi wa la'ati sai ce ni ni laifi na ina umartar ku da kyakkyawan abu amma ba na yi to abinda Allah ya ce a yi ni zan ce ku yi amma ni ba zan yi ba wa an anhaakum 'anil munkari wa ati in hana ku mummunan abu kuma ni in yi to wannan shine laifin sa wato laifin sa ba ba dan yana umarni da kyakkyawan abu ko yana hana mummuna ba ba wannan ne laifin nasa ba laifin nasa na yana yin mummunan abu yana bari kyakkyawa wannan shine laifin sa dan kada wasu za su iya fahimtar cewa to ko ko kenan duk abin da mutum zai ce a yi sai ya yi in bai yi ba to zai zama ya shiga wuta hanjin cikin sana su zazzago don haka ne kowa ma sai daina duk wani mai karantarwa ai ba zai yiwu ba duk abin da zai faɗa sai ya yi kuma zai yiwu ya faɗa wani lokaci shi ya saba duk wanda za ta iya yiwuwa to amma a nan shi baya aikata ma'aruf ɗin kuma baya barin munkar ɗin a zahiri ga yadda ake ganin sa. mai tsoron Allah amma a baɗini ba haka yake ba kaga wannan sifa ce ta ta munafici a zahiri ga abin da bakinsa yake faɗa ga abin da ake sa haka amma kuma a baɗininsa ba haka yake ba to wannan yana da haɗari sifa ce ta yahudu ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutluna al-kitab afala ta'qilun yanzu kwa rika umartan mutane bil birri da aikin alkhairi ku kuma ta da kawunan ku alhalin kuna karanta littafi shi ba za ku yi hankali ba wato su suna yin umarni da ai kyakkyawa a bar mummuna amma kuma su a karan kansu ba sa yi su a karan kansu ba sa yi to wanda yana da hadari kwarai da gaske mutumin da bai sani ba gyara shi yana da sauki domin abin da yake bukata shine karantar da shi abu yake yi bai sani ba bai san cewa laifi yake yi ba ko yana da san daidai ma yake yi to gyara shi yana da sauki shine in ka karantar da shi ka ce abin nan ga ga yadda yake ka kawo masa aya ko hadisi ko duka biyun to sai ka ga shi ya ya ya ya gyaru saboda daman can saboda bai sani bane kaga wannan da sauki amma wanda shi ya riga ya sani da abin da zaka faɗa masa ya sani watakila ma ya sani sama da yadda ka sani wato kamar mutum ne yake shan taba amma dukkan wani bincike da aka taba yi akan taba ya karanta duk irin larura da matsala da taba take haifarwa duk ya sani ya yi bincike watakila ma ya ɗan in aka ce ya lacca aka yi zai zai firgita masu shan taba zai tsorata su zai faɗi irin matsaloli manya-manya cututtuka manya-manya da taba take haifarwa wanda su masu sana'anta tabar suka yi bayani duk ya karanta wannan zai iya littafi zai iya lacca a kan wannan amma kuma yana shan tabar to in ka tashi hana shi mai za gaya masa da abin da za gaya masa sai ma dai ya kara maka ka ce taba tana cutarwa tana sa kaza tana sa kaza in ka tsaya ce to ka ci gaba ai akwai kaza akwai kaza akwai kaza baka faɗa ba to wanda ya fi matsala akan wani wanda ya fito da kauye bai san ma shi dai ya ga ana zuƙa yake zuƙa kawai to kaga irin wannan ka zo kai masa bayani sai kama kan kansa yanzu duk waɗannan abu a ce kwarai kuwa duk waɗannan abubuwa ta mata tana haifar da su to wannan zai iya yi wa kaga ya ragi ko ma ya daina amma da ya san komai shi akwai matsala a to shi yasa wanda ya sani ya taki ya fi taurin kai sama da wanda bai sani ba ya ku ga Allah ta'ala ya ya ya ya ya yi muƙarana tsakanin Yahudu da da kirista da banasare banasare jahilci ne yake sa shi ban kaurar da yake da suna addini ba yi da wani ilimi ba shi da wani ilimi bai san komai ba wanda waƙe-waƙe ba abin da ya sani irin wannan sai ka ga da an zo an karanta masa an nuna masa sai ganin da nan ya ya yadda amma ba yahude yana da ilimi ba yahude yana da ilimi ko ko da a cikin addinan biyu ga koma yahudanci za ga yahudawa suna da ilimi yadda kake da littafan tafsiri suna da littafan tafsiri na taura suna da littafan fiqhu yadda kake da fiqhu a ce malamai sun yi sabani kan mas'ala kaza wanda ya ce halal wanda ya ce makaruhi wanda ya ce kaza su ba duk suna da wannan duk suna da wannan littattafa akwai littafin fiqhu a kiristanci ko da ta ga littafin fiqhu babu amma a yanzu littafin talmud kaga sharhin attaura ne da maganganun malamansu wajen wajen sifili zai ya kai wajen ashirin to kaga su suna da su suna da wani abu a tsari a rubuce su suna da wani abu a rubuce amma taurin kansu ya hana su karɓi gaskiya sun san ta ya rufuna hukama ya abu na'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ‘ya'yan cikinsu wa ina fariƙan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun kaga Allah ce wa hum ya'lamun suna da ilimi to shi yasa Allah ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu bil yahud wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara saboda su suna da wani abu na su akwai jahilci ne tare da su yayin da za a zo a gaya musu za su abin nan shi yasa ko a cikin ko a cikin musulmi dan bid'a da yake bid'a da jahilci jahili ne bai ba karanta komai ba shi dai ya tashi ya ga ana yi yake kawai to irin wannan ya fi saurin farautowa zuwa sunna amma wanda ya karanta ya karanta watakila yana karantar da sahihaini ma yana karantar da bukhari da muslim yana tafsiri to irin wannan duk inda ka biyo masa sai zille duk inda ka biyo masa sai zille dan abin da zaka faɗa sai ce ya san wannan amma ba kai ne baka fahimta ba to wannan ya fi wahalar sha'ani to wannan shi ne haɗarin malami idan ya zame shi ya sa malamai suke cewa a ji tsoron zamewar malami ba daidai take da zamewar jahili ba don shi in ya tashi zamewa sai ya riƙo wasu tare da shi <laughs> ba zai zame ya je ƙasa shi kaɗai ba fa na fitnatun fattaqu zallata alim fa inna zallatahu fitnatun likulli maftun in ya zame to kowa duk wanda Allah ya so fitinarsa to zai zama fitina gare shi so kuma shi yasa ake son malami ya zama a aikinsa yana yana kwatanta maganarsa to zama da aikinsa yana kwatanta abin da yake faɗa ba za a ce malami zai duk wani mustahabbi da ya ce mustahabbi ne to shi ba sai a ga yana yi ba duk wata sunna da ya ce annabi ya yi kaza shi ma sai an ga ya yi a'a abinda dai ake bukata ya zama ya kwatanta shi ma ya kwatanta a aikace yana kokarin ya ga ya dabbaka kuma yana kokarin ya ga dukkan abin da aka hana ya ya guje musu yana kokarin wannan domin fitinar fitinar sa ta fatsari akan fitinar wanda ba malami ba ko ku duba ko da hadisin Jurayj abin ar-Ra'i ku duba matar da ta yi masa da ta yi masa sharri ai a cikin banu isra'il cikin banu isra'il ana ta yaban ibadarsa ana ta yaban ibadarsa mutane in an zauna duk inda aka zauna magana sa ake kai mutum ne mai tsoron Allah mai ibada mai kaza yafi yafi kowa ibada a cikin mu sai kawai wata cewa ta zan in kuna so in fitine shi zan fitine shi in shi'tum an aftinahu fatantum qalu qashina in kun ga dama in fita suka ce eh mun ga dama ki fitine shi ta je ba ta samu da abin da take so ba ta samu wani makiyayi ta yi lalata da shi ta yi ciki ta haifu ta ce ɗan shi ne abin da kula tana zuwa ta kai musu ɗan sai suka yi wuce suka zo yana saman bukkasa yana ibada sai kawai jiya ana ta sarar bukkasa za a kai ta ƙasa ya yanke sallarsa ya sa igiya ya sauko suka bi shi da duka mai mari mai mangara mai tsara mai har suka kai shi ƙasa aka ce a kama shi a ji a tsayar masa da haddi ku duba fa ita matar fa tana cikin su fa da ita ake wannan abu kuma tana tsaye ita ba wanda ya taɓa ta ko kun ji a hadisin cewa an taɓa ta wanda tun ma farko su suka ce ta je ta yi amma saboda shi wanda ake ganin shi mai matsayi ne to laifinsa ya fi zafi sai ya zama da shi an far masa ana ta dukansa amma ita ba wanda ya kula ta kuma haka aka kashe shi ita ba abin da aka yi mata to wannan shine hadarin idan ya zan shi mai ilimi ya zan shi ta bangarensa ake samun matsala to wannan shi zai jawo masa shi zai za su kuma jahili wani lokaci idan ya ga malamin shi karan kansa ba yi sai ya dauka abin ba gaske bane sai ɗauka abun ba gaske ba ne ko da kuwa zai ja masa abin da malamin yake faɗa gaske ne amma sai ɗauka ba gaske ba ne sannan shaidan kuma yana shigo ma wasu ta wannan babin su kuma sun sani sai su ƙi sanarwa sai su kasu zo su zama su zama yan wuta a yi musu azaba irin wannan saboda haka sai ka ga mutum ya yi ilimi amma ya ƙi karantarwa to kaga wannan ma wani wata shubaha ce kuma ta shaidan wanda bai kamata a a saurare shi ko a a karɓi wannan shubuhar ba ba sharaɗi ba ne mutum in zai yi umarni da abu sai gaba ɗaya duk abin da zai faɗa sai ya yi shi ka yi abin da za ka iya yi kuma a fahimci wannan hadisin shi ba wai don umarnin ba ne ba umarnin ba ne ya kai shi ba hannun ba ne ya kai shi ba wannan ne ya kai shi ba rashin aikata abin da ya umarni da shi shi ne ya kai shi hakan وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع أبو رافع bararren bawan ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama mutumin masar ne kibdi ne ɗan ƙabilar kibdu ne an ce sunansa aslam wasu ce sunansa ibrahim sun ce sunansa thabit wasu sun ce Ah, sunansa hormuz ko ƙurmuzan sunaye da yawa an faɗa amma dai wanda ya fi ƙarfi cikin abubuwan da aka faɗa na sunansa shine aslam aslam sunansa aslam wasu ce bararren bawan abbas ne ibn al ah, ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin shi da ya zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bushara da cewa al ibnu ibn ya musulunta sai ya yanta shi saboda abu rafi ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji hadisai daga wajensa ya ji hadisai daga wajensa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ƴaƴansa da yawa daga cikin ƴaƴansa sun ji da jikokinsa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama daga wajensa qala yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baqi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta makabartar baqi fa qala uffil laka uffil laka sai ce uffin laka uffin laka tir da kai tir da kai fazanantu annahu yuriduni sai na zaci ni yake nufi inji shira burafi fa qala la sai ya ce sai man zai ce a'a walakin hadha qabru fulan wannan kabarin wane ne ba'athuhu sa'iyan ala ali fulan na aike shi zuwa ga iyalan wane ya karbo zakka ya tattaro su fa ghalla namiratan sai ya ɓoye wani mayafi daga cikin abin da aka ba shi. bashi fadurri al'ana misla hamin nar a yanzu sai aka sanya masa kwatankwacin wannan mayafin na wuta aka yi masa silken wuta da shi wani hadisi imam ahmad kamar yadda ya faɗa ya ruwaito shi akwai shi a cikin sunanin nasa'i al-mujtaba akwai shi a cikin sayyid ibn khuzaima hakanan tabarani a cikin al-mu'jamul kabir ya rawaito hadisin ta hanyar ibnu jurayj قال haddasa ni رجل من آل من آل أبي من آل رافع عن الفضيل ابن ibnu الله هو الفضل ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن yana da rauni domin manbuz ɗaya daga cikin mazajen isnadin ba wani malami da ya yabe shi ta fuskar eh, ta'dil wato ta fuskar hadisi sannan fadl ibn ubaidillah shi kuma duk da an san shi amma ba a san cewa ya ji wani abu daga wajen kakansa ba abu rafi yawancin waɗanda yake ruwaya daga wajensu tsabakar manyan tabi'ai ce amma baya ruwaya daga sahabi saboda haka kunga akwai jahala akwai kuma abin abinda ake kira inkitsa'i a cikin isnadin akwai illa biyu illar akwai wani mutum da ba a san waye ba shine mambuth illa ta biyu shine akwai inqita'i a cikin sanadinsa saboda haka hadisin bai inganta ba akwai sanadi da Imam al-Bukhari ya ka a cikin tarihinsa sai dai a ciki cewa yayi mutumin wasu ila anni ama annahu la ya'rifuni an tambaye shi game da ni sai ya ce bai sanni ba maimakon kissar cewa an aika shi zuwa zuwa wasu mutane ya ya sace wani abu daga cikin abin da aka bashi na zakka akwai ruwaya irin wannan har ila a cikin alhiliya hilyatul awliya ta ta Abu Nu'aym sai dai shi ma sanadin sa bai inganta ba akwai wanda ake kira al-Miqdam ibn Da'ud, wanda malamai sun soke shi sosai da sosai saboda hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba wa fi musnadihi aidan ya zo cikin musnad imam ahmad dai har ila yau min hadithi anas ibn malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marartu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bi maqarid min nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uh, anas ibn malik yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce marartu laylata usriya bi wani dare da aka yi uh, daren da aka yi isra'i da ni na shuɗe ta gaban wasu mutane ana musu azaba tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar ana yayyanke musu labbansu da almakashi ko almakashi ya jam'in almakashi yake almakussa kai da gaske ne ko dai to almakussa dai to amma dai ni albakasai wani ya ce albakasai to almakussa <laughs> kun dai bai ta eh. ana daddatse musu fatan bakinsu da almakasai ko almakusa na wuta faƙultu ma'aiki ya ce sai na ce man ha'ula su wanene ne kuma waɗannan ƙalu ba'o min ahli duniya masu huɗu ba ne an ce masu huɗu ba ba ana nufin kawai mai hawa mimbari juma'a ba kalmar khatib ana nufin wanda zai tsaya gaban jama'a ya yi musu jawabi ya yi bayani shi ake kai wa khatib ba wai sai ka hawo minbari ne ka zama khatib ba ko tsayuwa za ka zaka kai wannan abu da ake cewa firi hudu ba ita ma hudu ba ce to ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci ko a wanda dazo ko a fili ko a taro ko a gaban rumfan mai shayi ko mai tukubar mai tsire idan aka tashi gaban jama'a kai bayani to sunanka khatib an gane ko yawwa saboda haka khutba ba yana nufin kawai masu hawa mimbari ba dan kakkazu ya waɗannan ake nufi qalu khutaba'u min ahli duniya masu hudu ba ne yan duniya kanu ya an-nasa bilbirri birri sun kasance suna umartar mutane da ai alkhairi wa yansawna anfusahum suna manta kansu afala yaqiluna ba za su hankalta ba haka yake a hadisin akwai afala yaqilun na gaba fa'ita ba kuma akwai ta a cikin nusa na littafin afala yaqilun ba za su yi hankali ba wani hadisi ne tabbatacce uh, a cikin musnad na imamu ahmad da ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisin ya inganta annabi ya ce ranar da aka yi daren da aka yi isra'i da ni isra'i aka wuce mai da shi saboda haka wani lokaci aka faɗi isra'i ana nufin mai iraji ɗin tun da duk da daddare aka yi tafiyar saboda haka akwai isra'i zuwa wanda allah ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wannan tafiya daga makka zuwa zuwa baitul maqdisi to daga nan kuma Allah ta'ala ya daga shi zuwa sama zuwa zuwa sidratul muntaha har ya gana da ubangijinsa to wannan kuma aka ce da shi mi'raji mi'raj saboda hawa hawa da yayi shi da ake cewa iraji. to wani lokaci aka yi magana isra'i din ana nufin mi'rajin saboda duk dai a dare ɗaya ne aka yi abin saboda aka tafiya ce da daddare ta usriya bi yana nufin da aka yi isra'i da ni kuma aka hau da ni sama saboda aka cikin irin nuna-nuna da Allah ya yi masa ya nuna masa mutane daban-daban da ake wa azaba nuna masa mutane daban-daban wasu kuma aljanna suna shan ni'ima ah, wannan ba yana nuna cewa a halin yanzu a haka kafin tashin kiyama mutane tuntuni an kai su ana an kai an aljanna aljanna yan wuta wuta ba wannan kwatanta masa ne ubangiji ta ala yake yi yadda zai yi da waɗannan ga masu laifi iri kaza da zai yi da waɗannan masu laifi iri kaza amma ba wanda za a shigar aljanna ko a shigar da shi cikin wutar jahannama sai bayan tashin kiyama an gane ko a yanzu ubangiji ta ala ya rika nuna masa ga yadda za a yi ma waɗannan ga yadda za a yi ma waɗannan ga yadda za a yi amma da zatinsa da jikinsu da waye suna cikin wutar yanzu za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bilal ko ba ya gan shi ba ya ce ya ji motsinsa amma bilal gashi nan duniya bai ma san haka ta faru ba a rai duka tambaye sa wai me kake na ji motsin tafiyarka kaga shi bai ma san dan aljanna bane shi sai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma ya ji kashkashatu ya ga ya ga ya ga rumaisa matar matar sayyidina Umar ya ganta aljanna amma kuma lokacin tana kasa ba abin nan ba za ku ga kissar mutanen abin nan fir'auna da mutanensa da Allah ya halaka yace annaru yu'raduna 'alayha bil ghudu ashiyan wa ghuduwa ghuduwan wa ashiya wa yawm al qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al azab kaga a yanzu annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya a yanzu a halin da ake ciki safe da yamma ana musu azaba da wuta ma'ana a cikin makabartarsu inda zai ke nan inda Allah ta'ala ya halaka su cikin ruwa saboda haka anan ne kabarinsu kuma anan ana musu azaba wannan ita ce azabar kabar azabul kabar da ake faɗa ita ce azabul barzakh kama akwai da na'imul barzak in mutumin kirki ne ta jin ni'ima in kuma mutumin ba na kirki ne, ubangiji yana masa azaba a cikin a cikin kabarinsa sannan ya ce wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ranar kiyama kuma a lokacin sai a ce to a shigar da su kuma azabar da tafi kowace azabar da tafi wacce suka sha suna kabari saboda sai sai ranar alkiyama zai ja zugar tawagarsa zuwa zuwa zuwa zuwa wuta an gane ko a yanzu yana cikin azaba ta barzakhu ba azaba ta jahannama ba shi yasa Allah ta'ala ya ce yaqdubu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud ga zai ja zugarsa ta mutanensa rana gobe kiyama shi kaga yanzu ba yanzu ba ne sai rana gobe kiyama za a yi wannan shi yasa a cikin suratu zumar wasiƙar lazina eh, taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara a lokacin duk za a ja su har a kai su zuwa ga jahannama haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake sallah yake cewa uridat alayya aljannatu wan nar an nuna min aljanna an nuna min wuta saboda haka Allah ta'ala ya nuna masa a aljanna ya nuna masa wuta ta hanyar kwatance ba ana nufin a yadda yanzu ake ciki ba yan wuta sun shiga wuta ko yan aljanna sun shiga aljanna wannan sai bayan an tashin kiyama an gane ko marartu laylata usri bi ala qaumin tuqradu shifa'u bi maqarid min nar ana kama labban su ana yankewa da almakashi na wuta azaba da ake ta musu kenan ya tambaya su kuma waɗannan fa shine aka ce masa mala'iku suka ce masa khutaba min ahlid duniya khutaba ne na duniya wato masu tsayawa su yi mutane jawabi ne a duniya su faɗi abubuwan kirki wannan ba ba wai fa sai malamai ba don kada wani ya zata wai sai malamai ko ɗan siyasa ne da zai tsaya gaban jama'a ya ta faɗar maganganu ko baya yi an gane ko duk abin da aka faɗa da alkhairi cikin taro ka tsaya kana zaƙin baki ana tafi ana ihu kuma sannan a aikace ba haka zaka yi ba kana ciki shi yasa na muku bayanin kalmar khatib ba wata na nufin sai wanda zai hau mimbari ya rika takarda yana karanta mutane sannan shine khatib ba duk wanda zai tsaya gaban jama'a ya yi jawabi gaban taro yayi jawabi to wani sunan shi khatib da larabci li'annahu yukhatibu qaumahu an fahimta saboda ka a takaita abin akan malamai kadai saboda haka har har waɗanda suke harkar siyasa ɗin nan kasa ana fita kamfen a je a tara jama'a ƙauye a ta gaya musu maganganu ko masu daɗi a gaya musu za mu yi adalci wannan gwamnati da ke ci ba mai adalci ba ce in mun karɓa za mu yi muku adalci za mu kwato muke haƙƙinku ana cinye dukiyar talaka mu gwamnatin mu mai amana ce kaga duk wannan maganganu ne masu kyau ka ce za ka yi adalci za tabbatar da amana duk magana ce mai kyau amma zuciyarsa ba haka take ba so yake kawai ku sakan masa shi kuma ya shiga ya shiga kwasa wannan shine bukatar sa to irin waɗannan ya amuru da nasa bil birri wa yasawna anfusahum suna umartar mutane da kyawawa ba suna manta kansu Allah ce ba za su annabi ya ce afala yaqilun ba za su yi hankali ba daga wannan tibasi ne na ayar alqur'ani ta'muruna da nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wato mai hankali bai zai haka ba domin kamar mutum ne likita ya rika ba wa mutane magani suna sha suna warkewa shi kuma yana fama da wannan cutar da yake ba mutane maganinta kaga ya kamata shi ya fara shan maganin amma kuma sai a ganshi shi ya ki shan maganin amma kuma duk wanda ya zo zai gaya masa kaje ka samu kaza ka hada da kaza ka sha za ka warke to kaga babu rashin hankali da yafi wannan ba rashin hankali da yafi wannan to haka shi ma malami ko mai ilimi ko wanda ya san gaskiya ya rika gaya wa mutane gaskiya amma shi ba zai aiki da ita ba to daidai yake da likitan da zai gaya wa mutane magani amma shi ya zauna da wannan cutar ya ƙi wa kansa wannan abin nan to shi yasa maganar karshe aka ce afala ya akilu ba za su yi hankali ba domin abin da suke yi hauka ne abin da suke yi hauka ne wa fihi aidan har ila yau dai a cikin a cikin musnad na Imam Ahmad qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi ce lamma urija bi marartu bi lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum yayin da aka yi aka yi mai iraji da ni aka hau sama da ni kun ga ya faɗi mai irajin lamma urija bi marartu bi sai na wuce ta wasu mutane lahum azfaru min nuhas suna da akaifa ta tagulla mata gullar ta wuta yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna ta kartar fuskar su da kirjinsu. su suna ta yakushe fuskokinsu da kirazansu da da yi wannan Faƙultu sai sai nace man haula iya jibril suwaye waɗannan kuma Ƙala haula alladhina yakuluna luhuman nasi wa yaqauna fi aradihim waɗannan su ne masu cin naman mutane suna kuma wato cin mutuncinsu wato suna suna yi musu kazafi suna faɗar ƙarirai a kansu wannan ukuba ce ta dukkan wani wanda yake annabimanci ko yake giba ukuba ce ta duk mai giba duk mai giba to haka haka zai tashi rana gobe kiyama cikin irin wannan salo na azaba Allah kiyashe mu shi haka abu ne mai hadari kwarai da gaske kana ganin kamar baya da baya da baya da matsala amma amma yana da hadari yana da hadari kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce ta gaban kaburburan da ake ake wa azaba kaga cewa yayi ana musu azaba innahu ma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala innahu lakabir ana musu azaba kan wani abin da baya da girma ma'ana ba zai wahala a bar shi ba in mutun ya sa shi amma kuma mai girma ne abin ta fuskar laifi ta fuskar zunubi to daga cikinsu a haduhu ma yamshi bin namima yana haɗa mutane ya je ya faɗi wannan magana a gaban wannan ya faɗi wannan magana a gaban wannan don haka wannan ta sa ake masa azaba saboda haka wannan daidai yake da da mutum ya ci naman wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce a yuhibbu ahadukum an kula lahma akhihi maitan fakarihtumu ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه saboda haka ubangiji ce kada ku yi wa junanku giba kada shashinku ya rika yi wa junanku giba yana faɗar abubuwa marasa kyau a akan dan uwansa akwai mai son ya rika cin naman ɗan uwansa mushe? ba to ba ma ba dare ba yana ma mushi ya kama ya ci ko dabba ce ta zan mushe ba so ake a ci ba bare ko mutum ce ba mai son haka to daidai yake da mutum ya ci naman mutum kuma mutumin ma dan uwansa kuma bayan dan uwansa ma kuma kuma mushi wa fihi aidan haka dai a cikin musnad na Imam Ahmad anhu daga shi Anas dai قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن, أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan wannan addu'ar yana yawan fadar wannan addu'ar yace ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qulna sahabbai suka ce sai muka ce ya rasulullah amanna bika mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi da abinda ka zo da shi na gaskiya fa hal takhafu alaina shin kana ji mana tsoro ne qala na'am yace ina ji muku tsoro innal quluba baina isba'aini min asabi'illah zukata suna tsakankanin yan yatsu biyu daga yan yatsun Allah yuqallibuha kaifa yasha'u yana jujjuya su yadda ya ga dama wato wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar da wanda ya gabata ma hadisi ne sahihi tabbatacce a hadisin Anas wannan yazo yazo a hadisin Aisha yazo a hadisin Ummu Salama Uh, ummu salama tana cewa addu'ar da an tambaye ta wace addu'a annabi ya fi sahabbai suka ce wanda addu'a kika ji annabi ya fi ta ce abinda na fi ya fi faɗa shi ne yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka tace ina yawan jin sa yana wannan yana cewa zukata suna tsakankanin yatsubi daga yatsun ubangiji yana jujjuya yadda yana jujjuya su yadda yaso in yaso ya shiryar da mutum ya so ya karkatar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya tabbatar da shi akan addininsa wannan ba karamin abun ban tsoro bane idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa ka duba ba du'a halittu ba ya shi ba wanda Allah ya zaba ya fifita ya bashi matsayi da falala ya so shi kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka addu'ar da ya fi kenan ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika to idan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da girmansa da darajarsa yana ji wa kansa tsoro kada ubangiji ya canza zuciyarsa ina ga wanda bai kai gare ina ga sauran mutane babu shakka mu yafi kamata mu fi tsorata da fargaba domin al'ibratu bil ma'ali la bil hali yanzu za ka iya zama mutumin kirki amma kafin a ce ina sai a samu canji mutum nawa ka sani wanda ka san shi da nagarta amma ba a je ko ina ba ya canza to ashe kaga yadda ya canza din nan kai ma baka fi karfin ka canza ba don haka ka yana hannun ubangiji ka nemi shiriya a wajensa shi yasa ya shar'anta mana neman shiriya a cikin sallolinmu duka na farilla da na nafilfilu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu tafarki madaidaici wato ba za mu haƙura da neman shiriya ba ko mu ce mun gaji babu maganar gajiya kullun ka nemi Allah ta'ala ya shiryar da kai ya tabbatar da kai akan abin da kake yi na gaskiya kuma ya ƙara nuna maka gaskiya duk inda take ka bita kuma ya ƙara nuna maka kurakuranka da laifukanka don ka kauce musu wannan abu ne da bawa ya kamata kullum ya rika jin bukatuwar sa zuwa ga ubangiji ga waɗannan abubuwa ya fi bukatar sa zuwa ga ci da sha yadda ya san baya san a ce wata rana ya tashi ba abin da zai ci ko ba abin da zai ci yadda iyalinsa to haka nan ya rika jin tsoro kai ya tashi zuciyarsa ta zama fayo babu shirya a ciki ya rika fatan ubangiji ta'ala ya bar masa wannan shiriyar kuma ya kare shi da ita wannan shine abin da ya kamata mumini ya rika ji ko da yaushe idan har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya shiryar da bayinsa zuwa ga ya shiryar da da al'ummarsa zuwa ga wannan ka duba a cikin qiyamul layli du'aul istiftah da yake yi kamar da zo hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardh أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كدوب وانا الدعاء دا نفسه cikin dare tsakaninsa da ubangijinsa yake yin ta yake cewa ya Allah ubangijin Jibrila da Mika'ila Israfil wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya gurin wani ba ce kai ne kake hukunci tsakanin bayinka game da abin da suka kasance suna sassabawa a kansa ka shiryar da ni ga gaskiya cikin duk abin da aka yi sabani a kansa ihdini limaktulifa fihi min alhaq bi iznika shi innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam kansa shine zai shi yake zuwa da shiriya ta hannunsa take zuwa duk abin da zaka al'umma za ta bautawa Allah da shi mutun da aljan a wannan al'umma ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo amma duk da haka addu'a yake yi a cikin abin da aka yi saɓani a kansa a shirya da shi zuwa gaskiya to ina gare mu wanda muka zo bayan al'amura sun caccanza an shigar da abubuwa sababbi a cikin addini an gurɓata addinin an yi ƙare-ƙare an yi jone-jone a cikin addinin kaga babu shakka mu muka fi kowa buƙatuwa zuwa gabe ta addu'a Allah ta'ala ya nuna mana abin da yake gaskiya ya ba mu ikon binsa abin da yake ƙarya nuna mana shi ya ba mu ikon koce masa haka ba daidai bane mutum ya zauna ya ce ai kawai addini na Allah ne saboda haka kalali ba duk wanda ka dauko shine rabanka ko da suke ganin duk abin da zaka yi ma ai lalibe ne tunda wannan ya ce wancan ya ce wancan ya ce to wanne ne za a yi kawai kawai kai kawai wanda ka samu kanka a ciki kawai ka ci gaba wannan babu shakka rashin fahimtar addini ne tun daga nan mutum ya kauce hanya idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa lokacin da babu wannan sabanin kai shine ma mai kawar da sabanin in an yi sabani shi zai raba gaddama amma duk da haka yana wannan addu'a me yake nufi shine karantar da mu don akwai lokacin da abubuwa za su zo su rikice irin wannan don haka bawa ba zai gushe ba yana buƙatar shiriyar ubangiji yana buƙatar tallafi na ubangiji ya shiryar da shi kuma ya sani cewa ubangiji yana jujjuya zuciya yadda ya ga dama kuma al'ibratu bil ma'alila bil hal ka samu ƙarshe mai kyau shine abin da ake buƙata inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum zai yi aiki irin na aljanna sa da ita sai zarbe fi dani daya ba ya shiga lokaci ɗaya sai ya canza sai ya kama aikin yan wuta kuma sai ya shiga wutar wani kuma akasi ashe kaga abinda ake bukata shi ne ka samu ka mutu akan kalmar shahada ka mutu akan la ilaha illallah ka mutu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka mutu akan siratul mustaqim wannan shine abin da zaka yi ta fata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata kaga ashe muqallibal qulubi suna ne daga cikin sunayen Allah akwai shi a cikin 99 nan eh, akwai muqallibal qulub to kuma gashi ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wa wasallama annabi ya kirawo ubangiji inda kaga ya unnida to abinda zai biyo gabanta suna ne ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata ubangiji yake jujjuya zukata thabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qulna anas yace sai muka ce ya rasulullah wato sai yana ga kamar ai sun gama duk abin da za su yi sun yi imani sun yadda da duk abin da ya zo da shi akwai wani canji da zai iya faruwa shine ci hal takhafu alaina kana ji mana tsoro ko za mu iya canzawa sai ya ce kwarai innal quluba baina isba'aini min asabi'illah zukata suna tsakankanin yatsu bi daga yatsun Allah anan akwai tabbatarwa da Allah sifar al-asabi sifar yatsu a bisa aqida ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna shine tabbatarwa da Allah sifar da ya tabbatarwa da kansa ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da ita ba tare da tashbihi ba wato kwatanta ta kamanta ta da wata sifa ta mahaluki ko takyifi ba ta kaifiya a ce ga yadda take ko ta aqili a ce an rushe ta ma ko ai tawilin ta a bankara ta wannan ita ce aqida ta ahlus sunna duk sifar da Allah ta'ala ya sifanta kansa da suna tabbatar masa da sifan nan ala ma yaliqu bi jalalihi a bisa yadda ya dace da girmansa da matsayinsa saboda ka ubangiji a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa da kansa al-asabi'u don haka wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shine a tabbatar masa ba kamar yadda wasu suke cewa cewa ai abinda ake nufi innal quluba baina isba'aini ai baina ni'mataini baina ni'mataini usbu ana nufin ni'ima saboda tsakanin ni'imomi biyu shine ibnu qutayba adibu ahlus sunna yake cewa ah, to in kuka yi wannan tawilin ko rushe hadisin idan har zuciya tana tsakanin ni'imomi biyu tsoron me za a ji <laughs> da tsakanin ni'ima da ni'ima take wanda aka ce ni'ima ce take waye ka nan da nan kuma tsoron me za ka ji ce to kun rushe hadisin don hadisin yana maganar fahal ta kafu alaina maganar tsoro ake ji ya ce eh ina ji tsoro saboda wannan kaza kaza wasu kuma su ce ai usbu ana nufin kudura to zaka ce kuduratai ne sannan asabi za ka ce ƙudurori ƙudura sifa ce da ba a ta'addudinta ba a cewa ƙudurori ba a cewa ƙudura guda biyu haka dole ka haƙura ka dai bashi yadda yake ɗin nan ka haƙura ka bashi yadda yake wasu ka ce to ai in kuka faɗa ka shi kenan kun nuna kenan ubangiji yana sa yatsunsa a cikin ƙirjin kowa kenan yatsunsa biyu saboda haka sai yatsunsa biyu sun taɓa zuciyar kowa me ka zancen taɓawa fi sabilillah akwai maganar tabawa a ciki ba maganar mumasati dan an ce baina bainiya ba ta la taqtadil mumasat dan an ce wane yana tsakanin wane da wane ya nuna cewa suna gogayya babu ba ba ba lalle bane babu wannan Allah yana cewa cikin sai abin nan cikin alqur'ani was sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ard as-sahabil da girgije da aka hore baina as-sama'i wal ard girgije yana tabo rufin sama ne ko yana taba ƙasa ne baina saboda haka bainiya din ba ta nuna mumasati bare ku ce akwai akwai aqidar hululi a ciki ko ittihadi kamar da wasu ke kokarin su ce ai in ku tabbatar da yadda hadisin yake ba ku ba ku yi tawilin sa ko ban karashi shi ba to anan za ku ce ubangiji ya hullu fi bani adam wanda kuma ba haka bane saboda haka mu muna tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda sifanta kansa da su ba tare da tawili ba ha kaifa sha'a yana jujjuya su yadda ya so wa fihi hakanan ya tabbata cikin cikin musnad imamu ahmad a hadisin da yake cikin musnad hanyar tana da rauni amma kuma ya zo a cikin wasu ya zo a cikin wasu ruwayoyi subhanallahi wa fihi aidan anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li jibrila mali lam ara mika ila dhahikan qattu qala ma dhahika منذ khuliqat nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa jibril mali lam ara mika'ila dhahikan qattu me yasa ban taba ganin mika'ila yana yana dariya ba tunda nake to mala'ika mika'il ce tunda nake ban taba ganin shi yana dariya ba me ya hana qala ma dhahika منذ khuliqat nar yace bai bai yi dariya ba tun sanda aka halicci wuta wato yana nuna cewa tsoro yana cike da zuciyarsa ba iya dariya mala'ika fa waye ce zai azabta mala'ika la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaru amma saboda ganin girman haibar ubangiji kuma ya ga mecece wutar tsoron ta yake ji saboda haka tunda ya ga wuta an halicce ta da girman ta da azabar da take ciki ya daina walwala saboda haka bai kara dariya ba hadisin ya tabbata a cikin musnadin ne da mustadrak na imam na hakim yana da isnadi biyu ɗaya isnadin marfu'i ne daga abdullahi ɗan umar ɗaya kuma isnadi ne mawqufi amma dai hukuncinsa hukuncin marfu'i ɗin saboda wannan ba zai yi a faɗe shi da ra'ayi ba ba zai yi Ibn umar ya faɗi wannan da ra'ayi ba saboda haka hadisin ya tabbata kuma a ciki yana nuna sifar sifar mala'ika wato mala'ika yakan iya yi dariya mala'ika yana dariya shi yasa mika'ila ne bai ganshi yana dariya ba kaga ya nuna ya ga wasu sun yi dariya ko inda haka ne sai ce me yasa na ga mala'iku ba sa dariya sai ce mali lam ara mika'ila dhahikan qattu yasa ban taba ganin mika'ila yayi dariya ba kala ma dhahika منذ khuliqat nar to kaga idan mala'iku da irin wannan matsayin da suke da shi da suke tasbihi ga Allah ba dare ba rana amma cike suke da tsoron ubangiji ina gare mu mu da muke saba wa Allah ba dare ba rana saboda haka wannan duk ibnul qayyim yana kawo maka wannan ne dan ka fahimci cewa abun bai dace mutum ya dauki abin da sauki ba ya rika cewa akwai afuwa ta ubangiji akwai rahama ta ubangiji wasi'ul magfirati ne wa rahmati wasi'at kull shay yayi ta kakka wadannan amma ya manta daya janibin kuma na cewa ubangiji yana da azaba da azabarsa da ya tanada tana firgita manyan halittunsa manyan bayansa irin annabawa da mala'iku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake yi shi karan kansa ga mala'ika mika'il yadda yake kaga ya kamata kowa ya shiga taitayinsa ya yi karatun nutsu Allah ta'ala ya kara mana tsoronsa a zuciyarmu Allah ta'ala ya bamu dacewa ya sanar da mu gaskiya ya bamu ikon binta ya sanar da mu barna ya bamu kauce mata wasallallahu sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan wace take tambaya cewa take neman a ba shawara dangane da amfani da maganin enlargement to wanda zai kara mata ƙiba saboda mijinta yana son haka to wai ya ka a shar'ance yaya abin yake to tana magana sha ka fashe ko to to inda ba fashewa za ta yi ba <laughs> inda ba ta fashe ba babu wani abu don ka sha wani abu ka ki ba abinda ba a so shine ka sha abinda zai cutar da kai a je ki bincika duk abinda aka ce gashi ana sha ko a ki ba ko a ƙara haske ko wani abu ki je ki tambayi likitoci abinda duk suka gaya miki shi zaki aiki da shi in sun ce yana cutarwa to ki bar abu musulunci bai yadda ba in kuma ya ce baya cutarwa to daidai yake da kaci abinci ka koshi kai kiba ba ba ba bambanci wani yana tambaya kissar juraij da na faɗe ta a gurguje shin an gano cewa ba shi yi ba na'am an gano saboda yaron ya yi magana ban kwana biyu ko kwana uku ya yi magana an tambaye shi waye ubanka ce babansa makiyayi akwai abin rumaisa da na faɗa rumaisa ita ce Umar sulaim na ce matar umar matar abu talha eh. wanda ya ce yana son a yi masa ɗan bayani akan larabgana babu wata larabgana a musulunci wannan maguzanci ne cewa a tukuta laraba da take zuwa da bala'i a cikin safar ta farko ce ko ta ƙarshe idan malaban gargajiya wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne dukkan wani wata ruwaya da aka yi a kan cewa akwai wata laraba da take cewa rana ce ta ta shi'umci wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne don rane ko a gurin Allah ta fuskar saukar azaba ko samun rahama duk ɗaya suke rana ita karankanta ba ta da wannan Allah in ya ga dama zai da saukar da komai a dusan da ya so haka babu wata magana cewa akwai wannan larabawa kafin zuwa musulunci suna canfe watan safar wannan watan da muke ciki da haka duk wata tafiye-tafiye ba ba sa yi a ciki duk wani aikin alheri ko ta mu'amala ba sa kulla a ciki annabi ya ce la safar babu camfe safar babu wannan saboda haka annabi ya kore wannan safar kamar sauran watanni ne ba maganar a camfe shi to haka na ita ma laraba na jin na yi maganar ta a cikin tafsirin suratul kamar ka duba tafsirin suratul kamar na yi maganar wannan wanda ya ce mahaifiyarsa ta tilasta masa sai ya rabu da matarsa bayan suna zaman lafiya to ya zai mata biyayya mun sha faɗa innama ta'atu fil ma'ruf haka annabi ya ce ana biyayya inda abinda shari'a ta yadda da shi amma abinda shari'a ba ta yadda da shi ba ba a biyayya anan al-aslu al-aslu fi talaqi al-hadr wannan shine asali asali saki ba a yadda da shi ba wa innama ubiha lil haja bukata ce ta sa aka aka ce ai saki amma asali shari'a ba ta yadda ai saki ba saboda kada a takuru zama yaƙi wa dukkan matakan da shari'a ta shimfiɗa na a samu sulhu tsakanin miji da mata an bi wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli an yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma duk an bi wannan matakai amma amma amma ba a samu ba a samu nasara ba fa'iduhunna wahjuruhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila duk an bi waɗannan matakai ba a samu cin cin galaba ba to anan ne in ya tafarraka yughni Allahu kullam min a anan ne aka ce to shi kenan sai kowa ya kama gabansa kowa Allah ya hada shi da rabansa amma in ba haka ba shari'a ba ta san saki saboda al'asulu shine yi auren shari'a na son ayi aure ana ziga ba samari su yi aure to kuma ya shari'a za ta ce kuma ku yi saki kaga zai zama akwai tufka da warwara shari'a ta ce ya ma'ashara shabab man istata ya ta falyatazawwaj sannan kuma a ce har ila yau kana iya saki ko mustahabbi ne a'a inda ma obe talaq lil haja kamar yadda aka halatta maka ka ci mushe idan ka shiga bukata mai tsanani babu abin da za ka ci shari'a ta ce ka ci mushe to haka na aka ce ai saki idan an matsu ba yadda za a yi to kaga abin da yake matsuwa ci ke sa a yi shi haka kawai mahaifiya da tana mahaifiya ba su ce ka saki ba haka kawai ba gaira ba dalili wannan baya cikin huruminta an ce a yi mata biyayya amma a cikin abin da bai saba wa shari'a ba suna magana sayyidina umar ya ce wa abdullahi dan umar ya saki matarsa mun faɗi cewa sayyidina umar mulham ne mutum ne muhaddas wanda annabi yake cewa law kana in kana fi ummati fa umar innahu kana man kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa umar abu nawa ne umar ya ce ga shawararsa Allah kuma ya goyi bayansa a kai suna nan da yawa ta umar raka umar da daban yake wani ya zo ya ce shi ma umar ne a zamaninsa ko ita ma umar ce raka za ta ce ka yi kawai wannan ba daidai ba ne musamman ma rabuwar auren da za ta jefa ita mata cikin larura shi mijin cikin larura kila 'ya'yansu ma cikin larura in suna da 'ya'ya a tarwatsa gida saboda kawai a biya mata ta wannan baya daga cikin huruminta saboda haka sai a ba ta haƙuri a lallashe ta a nuna mata a shari'ance wannan ba daidai ba ne wanda ya ce mutum ne ya karɓi bashin takalmi da nake sayarwa in ji shi ya ce naira biyar a lokacin yake sayar da takalmin shekara ashirin 25 baya yanzu ya zo biyan shi wannan naira biyar ɗin wannan takalmin ana sai da shi dubu takwas to yaya dubu takwas ɗin zai bashi ko naira biyar a shar'ance a shar'ance naira biyar ka sayar masa naira biyar zai baka ko bayan shekara ɗin wato da a ce da dala ka sayar masa dala biyar to yanzu ba dala biyar zai baka da a ce a zamanin dala biyar ka sayar masa yanzu ma yazo zai biya ka dala biyar din zai baka ko da kuwa dala biyar din can ta yanzu ta fita can tsada a to ai ka riga ka sayar masa don me ka ce da maka da takalminka ka sayar masa nashi ne saboda in ya tashi idan aka ce za a yi la'akari da wannan to duk bashi sai an je sai an je guri yan canji kafin a biyan bashi in ka ce sai an duba kimar naira kaga idan mutum ka bashi bashi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya in ya zo zai biya sai an je an tambayi canji yanzu yaya naira take ta ta faɗi ko ta yi sama in ta faɗi kaga a rage kenan ko to kaga kai ba ka so haka ba saboda haka ita shari'a tana duba dai naira ka bashi naira zai baka amma da a ce dala ne ko riyal ne kuka yi da shi to ba maganar cewa ai a can a wancan lokacin riyal din bai da tsada riyal ɗin zai baka koda bayan shekara nawa ne wannan wanda yake cewa mutum ne ya amince ma wani amma shi kuma yana fallasa sirrinsa a ko'ina to yana iya sanar da shi ya guji bashi wato yana iya sanar da da shi yake iya sanar da wani yake nufi ya guji bashi wani sirri to ban gane dai tambayar yana nufin yana iya sanar da wani cewa wani fa yana fallasa sirri kaka gaya masa sirrinka to eh, in har ka gani na cutar da shi zaka iya gaya masa wannan yana cikin nasiha dama ita giba abin nan in akwai abin da yake maslaha ce ba wannan ta halatta wani lokaci ma tana zama jajibi wani ne zaka zai ba wani yarsa kai kuma ka san mutumin nan ko barawo ne ko ka san mutumin nan mashayi ne ko ka san mutumin nan wani wani kusa ne a bid'a amma yayi shiga burtu ya zo kana yi zuwa ka fallasa shi gurinsa ka gaya masa ma gaya masa iya abinda ya shafi wannan auren ba ka shiga tafasil ba wannan duk yana daga cikin abu mai kyau wanda za ku ga a cikin ilimi ana cewa wane ba karɓaɓɓe ba ne saboda kaza da kaza da kaza wannan duk yana daga cikin ma abin da yake wajibi saboda haka za ka iya gaya masa a gwargwadon yadda ka san zai fahimta ba sai ka faɗaɗa magana ba wannan kuma yana tambaya ne cin me ma'anar hadisin lauyo yu'tan nasu bi da da'awahum a rijalu ladda a rijalun amwala ƙaumin wa dima'ahum lakin al-bayyina 'ala al-mudda'i wal ankar hadisin yana maganar cewa komai a tabbatar da shi da hujja ba da da'awa ba ba da kawai maganar fatar baki ba mutum ya zo ya ce shi yana bin wani bashi kawai shi kenan sai a ce zo ka biya shi a'a sai a kirawo shi ina hujjar ka ta kana bin shi bashi ya kawo hujja nabi ce da kowa za a bashi da da'awarsa duk da'awar da mutum ya ce an sallama masa to da wani sai ya zo ya ce wani ya kashe ya kashe nawa ya kashe dan uwana shi kira kama a kashe shi kowa ne ya ya ci kudi na a kwato a bashi da shi kenan mutane sai su rika yi wa junan su sharri suna yi wa junan su ƙarya suna da'awa ba hujja to amma shari'a ba haka take ba albayyinatu alal mudda'i duk wanda yayi da'awa ya ce wane ya daukan mun abuna ko akwai abu kazana a gurin wane to sai kawo hujja sai kawo hujja wanda alkalai sun san wace irin hujja ce ake karba wace ce ba a karba sannan in ba hujja to shi wanda aka ake zargi ya rantsi ka rantsi cewa zargi da ake maka ba gaskiya bane idan ya rantsi shikenan alkali da wannan zai aiki wannan shi ne abin da hadisi yake faɗa a takaice sai sai wani bawan Allah da yake cewa da Allah in yafe masa saboda yayi wasu maganganu a kai na a baya to Allah yafe mana mu duka ni ba wanda duk na yi masa ba daidai bai yafe mun Allah ta'ala yafe mana gaba daya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam